العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا سكي داود wannan rana ta asabar 22 ga watan ramadan alif da 1438 wace ta yi daidai da goma sha bakwai ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai allah saurare ni daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta ɗari da goma sha shida ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin mulkin sammai da na ƙasa duk gaba ɗaya na allah ne subhanahu wa ta'ala kuma abin da yasa sau da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yake buga misali da sama da ƙasa domin idan ka duba girman halittan sama da ƙasa za ka gane kai ɗan adam ba bakin komai kake ba shi yasa sau da yawa Allah subhanahu wa ta'ala zai ce a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha Fasawaha. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها كدوبة جرمان هلتا سمكة غير شن كيني كفي وهلا هلتا كوكو سما ونزم منكم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إن كلك أفا ينين يد تكي كدوبة كغتي Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta da tsari da hikima bai yi ta da taurin da in an sare ta ba za a iya fasa ta ba sannan kuma bai yi ta da laushin da za a ce kawai mutane saboda nauyi za su burma ta ba a'a duk yadda kake ƙasa za ta ɗauke ka kuma duk inda kake so ka sarrafa ta za ta iya sarrafuwa maka sai kuma sannan wata aya babba sai ka ga wata ƙasar kuma ta fi wata laushi wata kuma ta fi wata tsauri sannan wata ƙasar kuma za ka samu jan gargari ne ma'ana maremaru ne a wurin nan in za a haƙe ta sai an wahala dukka waɗannan suna ɗaya daga cikin hikinkimu na Allah subhanahu ta'ala sannan wata ƙasar ka ganta baƙar ƙasa wata kuma ka ganta farar ƙasa wata kuma ka ganta ƙasar gishiri duka Allah subhanahu ta'ala shi wannan tsari to amma ba mu taɓa tsayawa mun lura ba mun kalla ba kaga kamata yayi a ce inda muna faɗaka misali kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha jibala tula kai duk faɗinka da kiba duk faɗinka da kiba ba za ka iya burma ƙasa ba misali matar da tafi kowa kiba a duniya wata 'yar ƙasar misra ce nauyinta yana daidai da buhun siminti guda 25 nauyinta yana daidai da buhun siminti guda ashirin da biyar to ita kanta din kaga tana daidai da mutum nawa misali ire-ire na masu jiki dan jiki misali za ka iya haɗa mu ka ci kwikwiye misali amma duk da nauyinta da ƙiba bai sa a ce wai in ta taka ƙasa dan ba ma ta iya tafiya ma gado ne aka mata na musamman akan shi ake ɗaukanta akan shi ake ajiyewa to kaga duk da haka nauyinta bai kai a ce gadon shi din nan zai iya burma ƙasa ba duka waɗannan abubuwa ne na Allah subhanahu ta'ala can kuma kaji ya ce rafa'a samawati bi ghairi ta tarawnaha ga sama ga fitulu a cikinta babu ginshiki sannan fitulun nan ba su da inda aka yi wuyarin inda za a ce wani abu ya rike su amma kamar masallacin nan ai kaga bene ne ga fitullu amma fitullun dole akwai abin da ya rike su dan an kafa su sannan aka yi wuyarin da wayoyi sannan suka bada haske na Allah subhanahu wataala shi babu wuyari sannan kana shan shi free of charge kyauta ba wanda ya taba zuwa ya tsare ka ce ka biya kudin ainihin rana da take haskaka maka rana ba wanda ya taba zuwa ya ce maka lokaci yanzu karshen wata yayi ka biya kudin tauraro da kake ganin hasken shi da dare babu shi yasa Allah ya jawo hankalin mu qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya' afala tasma'u in Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya maida muku da duniyar gaba ɗaya dindin dare ce waye isa ya zo muku da haske shin ku ba ku ji ne قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون in kuma ya ga dama ya mai da duniyar gaba ɗaya yini waye isa ya zo mana da daren da za mu tsuguna mu sarata mu huta ci to amma kuma hikimar saka duba ka ga, akwai garuruka a duniyar nan su babu rana irin wannan kullum suna cikin dare sannan kuma akwai garurukan da su kuma kullum suna cikin rana wasu kuma sai ya sarka musu daren da kuma yini ashe da ya so yana iya mai da abin bai daya sannan kuma sama din nan baka taba ganin inda za a ce wai ta yi yunkuri ta zubo ko ta kakkabo ko ta fado ba tana rike da ikon Allah inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di da wani ne za a baiwa riko misali ko ajiya tuntuni da da tuntuni tun kafin a yi mu ma da ta fado a sake renovating dinta ta sake fadawa a sake gyara ta amma ga shi nan tun kakannin kakannin musamman ne ƙasar ce haka take kuma ana nan ka duba misali da nake bugawa gida ne zaka zo ka samu fili misali ka shata kai gina ba mamaki kai da matarka kadai kwallin kwal za ku shiga wannan gida amma yau da gobe sai a zo a cika wannan gida duk ɗanka da ya taso ko yakka sai ya samu wannan wuri akan wannan ƙasa akan wannan gida ya zauna ƙasar ba ta taɓa cewa ni jama'a ko min yawa ba a cikin wannan gida sannan bata taba alaman ta ce bari ta burma ba in kun kai ku arba'in tun ku biyu kuka faro amma ga shi yanzu kun kai kusan arba'in wani gidan hamsin kuma duk a gida ɗaya ake rayuwa kowa na da ɗan inda zai saka haƙarƙarinsa ya samu ya kwanta amma ƙasar ba taɓa kawo matsala ba to kaga wannan ya isa ya zama mutane aya shi sa idan wannan bai zame maka aya ba girman wannan halitta to babu abin da zai zame maka aya don kai ba matsala ba ce wanda ya halicci wannan subhanahu wa ta'ala to kai innan ya halitta ka ba zai zame matsala ba shi yasa yace inna allaha lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa duka na Allah ne duk wani mulki wanda ba na Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah shi ke bada shi kuma mulkin yana gushewa qul allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min man tasha wa tu'izzu man tasha wa man tasha sannan kowane mai mulki mulkin sa yana da iyaka shi sai an kawo masa rahoto a ce to ga wani abu fa ga wani abu ga abu da muke gani amma shi dan karan kansa bai sai gane me ake ciki ba sai aishita aka samu DSS aka samu SSS aka samu 'yan sanda aka samu soja aka samu sojan ruwa aka samu na sama saboda aikin su ga menene su ma kansu ɗin sannan sai zanto akwai na'urori da suke bincike da ita saboda wai duk su tattaro su kai labari shi shugaban kasa yana da gwamnoni su gwamnoni suna da ciyamomi ciyamomi suna da kansuloli shi kansula yana baiwa ainihin ciyaman ba'asi da yanayin labarin da kasa take ciki ciyaman ya gaya ma gwamna gwamna har ma yanzu aka sake samu ga 'yan majalisu ma 'yan majalisun su ma su gaya ma gwamna halin da talaka da kuma kasa take ciki sannan kuma shi gwamna ya kai ma shugaban kasa amma a haddun da haka din kuma shi shugaban kasan yana da iya nashi ainihin gudun ruwa ba komai bane misali zai iya yi to amma mulkin Allah subhanahu wataala ba haka bane saboda shi ma mai kasan in Allah ya so sai ya anshe shi misali shi ko Allah ba wanda ya sai anshe shi kaga bambancin mulkin Allah da na ainihin mutane kenan sannan shi mutum komin matsayinsa ana iya jarraba shi da misali da nura, a ce kansa na ciwo a'a ciki a'a yana da matsalar zuciya hantar shi ta harbu Allah subhanahu wataala baya gangadi bare a ce ya rashin lafiya shi sa inna Allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit shi ne zai raya shi zai kashe abin da yasa ya gwama masu mulki da rayuwa da mutuwa domin shi dan adam bai so ya mutu to mai mulkin kuwa shi ne zai kashe ka kuma ya gaya maka zaka mutu ko kana so ko baka so zaka mutu kuma kai ka san zaka mutu duk wanda ke kewaye da kai ya san zaka mutu kuma idan mutuwar ta zo kai ba inda zaka kai ne zaka ce da al'umma ku mun aikin gafara ni kai kar ma in a asibiti ne ka ce ku mai da ni gida ina tausayin ku ka ku karar da kuɗin ku saboda ni dai ba zan tashi ba to ina zaka bai muna fahimta to in ka gane wannan mulkin tsakaninka da sun sai dai ka dinga kokarin neman yaya za ka daidaita tsakaninka da shi saboda wannan ayar da muka baro a jiya tana da alaka da wannan ayar da za mu tashi akan ta yanzu duk inda za ka kai ka kewaya ka gudu ka dawo za ka koma ne gaban Allah subhanahu wataala to tun da shi za ka cimma ina ne za ka gudu shi yasa ya tabbata daga cikin addu'an da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake in zai kwanta yakan ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa aljatu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik babu wurin gudu babu makoma sai dai gare ka komai nawa gaba daya na ɗauke shi ɗin gurgun na baka saboda ba ta inda zan kai in je in dawo face kai zan tara ya ma'ashar jinni wal in in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard fanfudu la na illa bi sultan kaga mulki irin na mutane yau in Kaduna na maka zafi zaka sha kai ni bari ma na bar Kaduna na koma Kano a'a na koma Katsina a'a na koma misali Kebbi na koma Kwara misali kana iya canza wuri to amma mulkin Allah subhanahu ta'ala duk inda za kan gaba daya da Kaduna da ka bari da kanon da ka je da Katsina da ka je da Kebbin da kwara duka nawa ne ne shine zaka imma to ashe ina zaka to in ka gane wannan mulkin nashi ne to babu abin da zaka yi sai dai ka bi shi kawai shikenan zaman ka lafiya yi na yi ka bari na bari saboda kamar yadda Ibn al qayyim ke cewa rahimahullah shi don mutumin da yayi yadda yake so to ba fa zai samu yadda yake so ba sannan kuma ka yi yadda ake so kai ma sai ka samu yadda kake so menene yadda ake so ka bi Allah subhanahu wata'ala ka bar abin da ya hane ka saboda ga ainihin hadisai sun zo ya kai bawa babu abin da za ka aiwatar fiye da abin da ni na wajabta a kanka sannan idan ka yi abin da ni nake so zan kasance ganinka ba za ka kalli wani abu ba wanda yake ba daidai ba zan kasance jinka ba za ka ji abin da ba daidai ba zan kasance kafafunka ba zan yadda ka taka wurin da bana so ba zan kasance hannunka ba zan yadda kai kamo da abin da ban yadda da shi ba wallahi in ka tambaye ni zan baka kuma idan ka nemi tsari na wallahi zan kare ka ashe kenan kai yadda ake so kai ma sai ka samu yadda kake so amma an kace kai za ka yi yadda kake so kai to ba ba yadda za a yi kuma ka samu yadda kake so saboda to da ka saba to in ka saba Allah ta'ala to abinda kuma ka gani ai shikenan sakamakon abinda ka aikata ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kate. inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yau za mu tashi akan aya ta 117 kissan mutane guda uku waɗanda za mu je da turka-turkan da ta faru da kuma yadda aka yi aka zo a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya musu gafara Allah ya hukunta haka ne domin ya karantar da mu 'yan baya cewa ƙofarsa a buɗe take duk sanda bawa ya saɓi Allah subhanahu wata'ala ya koma ya nemi tuba Allah subhanahu wata'ala zai anshi tubarsa duk sanda ka saba ka koma gare shi a shirye yake da ya anshe ka subhanahu wata'ala gashi nan laqad Allah a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu 'ala nabi haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya anshi tubarsa a nan sai malamai suka ce a ah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana laifi ne hadda Allah zai gafarta masa sai aka samu ƙauli guda biyu wasu suka ce a'a abinda ake nufi da wannan aya shine imbi'at ko ko ba'at bi ma'ana in ma akwai abinda shi annabin zai yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya fi masa shi yasa yace inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wato wannan shimfiɗa ce akan in ma har akwai abin da zai yi ma misali to Allah subhanahu wataala ya yafe masa kauli na biyu wanda yake kuma ita ce wanda al'umman musulmai suke akan sa banda yan shi'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya kuskure saboda Allah subhanahu wataala shine yake yi masa dan shi ya yadda Allah yana cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha karka ce alqiblar da kake so ya rasulullah domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da shauki yana da mararin ya dinga fuskantar Ka'aba sai ce to karka da muka yi hakuri aikin da kake so shaukin da kake begen da kake za mu tabbatar da kai akai za mu ce ku bar kallon Baitul Maqdis ku dawo ku kalli alƙiblan babanka annabi Ibrahim kaga Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne yake masa dan ya yadda domin a wancan aya yana cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu Allahnka zai baka sai ka yadda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ko ɗabi'ar sa halin sa ya zama na haka ta ina ne za a ce na kuskure baya laifi sabanin abin da Khomeini ya faɗa dan Shi'a a cikin al-hukumar Islamiyya abin da yake cewa iyazan billah annabi alaihi salatu wasalam ya cuci al'umma a cikin littafinsa al-hukumar islamiyya saboda ya rasu bai bayyana wa mutane turbar da za su yi riko da ita ba to kaga wancan magana tashi ta karyata wannan alkur'ani Allah ya ce in ma akwai bare babu laqad taballahu ala nabiyyi haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya yafe ma wasu daga cikin malamai suka ce ai wancan wato kausasa magana da Allah subhanahu wata'ala tsawa da ya masa afa Allahu an kalima abinta lahu hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin wannan uzuri da ka ansa ba tare da ka tantance masu gaskiya daga ƙarya ba shi ake maganan Allah subhanahu wata'ala ya yafe maka akan wannan amma yadda na faɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya laifi domin dan lelan Allah ne subhanahu Aisha tana cewa radiyallahu anha ya rasulullahi na faga kai innan Allah yana maka abin da kake so ne na ga abin da kake so shi Allah yake maka subhanahu to kuma ta ina ne za ka zo ka kawo ta magana saɓanin wannan ba ma shi annabin kaɗai ba alaihi salatu wasalam wal muhajirina wal ansar Allah ya yafe wa mutanen makka da mutanen madina can kuma yace laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara can baya kaɗan da muka karanto was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya yadda da su su ma Allah sun yadda da Allah subhanahu to sai kuma ka zo ka ce a'a kai baka da abokin fada sai waɗannan mutane san baka da waɗanda kake gaba da kiyayya da su sai waɗannan mutane baka karanci nahjul balaga bane ali radiyallahu anhu da kansa yake fada habibuka talata wa aduka talata masoyanka mutum uku ne sannan makiyanka ma mutane uku ne mai son ka wannan masoyinka ne mai son masoyinka wannan masoyinka ne sannan mai kin makiyinka wannan masoyinka ne aliyu shi ne wannan magana radiyallahu an kana makiyanka ma mutum uku ne makiyinka wanda zai fito ya yi kiyayyen da kai wannan makiyinka ne sannan mai son makiyinka wannan makiyinka ne wani na faɗa da kai bai son ka amma kuma shi ne na hannun damansa wannan ba masoyinka ba ne sannan mai ƙin masoyinka shi ma ba masoyinka ba ne wani na ƙaunanka shi kuma da shi yake faɗa ba masoyinka ba ne to sai ka ɗauka kai ka ɗauko yanzu ka auna wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya so manzon nan ya yafe masahabban nan ya yadda da su su ma sun yadda da shi sai zama na kai kuma da su kake faɗa anya kai kana ƙaunar Allah a'a to kace a'a ni yanzu manzo shine nawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ba ni da grudges ba ni da matsala da shi game da suke faɗa amma waɗanda suke kewaye da shi su nake da matsala da su kana kaunansa ai maso uwa ya so ‘ya'yanta don haka bai yiwuwa ka ce kai annabi shi kaɗai shi ne naka in ma har shi ne naka misali sannan da matayensa da sahabbansa ka ce ba ruwanka da su su ne abokanan faɗanka sannan ka zo ka ce mana kai musulmi ne kuma mu yarda da islamanka ba zai yiwu ba kuna fahimta malamai laqad taba Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar Allah ya anshi tuban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutanen makka da mutanen madina allazina taba'uhu waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa tabuka fi sa'ati usra a cikin yanayi na kunci da tsanani da rashi saboda wannan yakin an fita ne akwai mutanen ma da suka zo wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alai tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun akwai mutanen da suka zo suka ce ya rasulullahi garan mu mun yi ciniki tsakanin mu da Allah subhanahu wata'ala abinda muke so don Allah ka taimaka a sami waɗanda za su ɗauke mu su ba su kayan guzuri da dokin da za mu hau mu je mu kai rayukan mu a kashe mu mu yi shirki da Allah subhanahu wa ta'ala amma ba Gazara kan mutane ba wanda zai nan ya dauke su zuwa fagen yaki a don haka yaki ne wanda yake ga tsananin zafi da rashin kuɗi da kuma ruwa bai ba ga shi za a ji a fuskanci ƴan uba a cikin lokacin ko Qur'ani ya magana wani mafi ko fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabi sayaghlibun fi sab'i sinina lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma yafrahu al-mu'minun duk waɗanda aka ce ruwa da dawa da abin da giwa suke fara giwa suke fara shi sa a wani yaki da muka fito da ku a nan a lokacin ɗaya daga cikin sahabbai wanda shi ya taɓa rayuwa da su giwa yan suna tura da dawa domin da giwa ta yi kuka ta yi yadda ka san akuya ne da kura yadda ka san mage ce da kashin ba mage da bera misali ba yadda za ka yi so da ba da kan wannan giwa amma abin da za a yi akwai wani tsaro guda daya saboda ba ma ihu ba in so ka ta shi karfe zami ya tafi giwa to ai tana da hanci da jan kulala da shi haka a don haka shi sa kowa na tattare da tsoro Umar dan Khattab radiyallahu an wata rana yana da wani aboki cikin mutanen Madina yana cewa fa kunna na kan kafa labari idan ban zauni majalisin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yakan kawo min labari in bana nan idan kuma ni ne nake nan bai nan nakan kai masa labari ranan zai zo mun da asusu asusuba ina son nuna maka girman firgici da razana da mutane suke na maganan rumawa sai ya zo da asuba da ya kwankwasa kofa ya sallama sallama Umar sai ya ce da shi radiyallahu anhu ce Rum Rumawa ne suka shigo garin Madina saboda ana kwance da su ana ɗariɗa da su ɗaya daga cikin sahabbai radiyallahu anhu sai to abin da zai faru idan kuka haɗu da kiwayen nan kokarin da za ku yi za a yi kokari ne a fura idanansu idan aka fura idanansu ya zama sun makance ba su ganin hanya to insha Allah ta samu amma idan za ka bari giwa ta ganta ka ganta to wani magana wata magana za faɗa ba a wannan ba yadda aka yi aka samu aka yi nasara kan mutanen kenan don haka in giwa ta tun karo sai su yi kokari in sun yadda na saman giwan sai a cikin idanun ya shi kenan ta makance su zanta ita kaɗai ba san da za ta ba ba shi kenan ba in ka san wata ai san wata ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu a cikin wannan yanayi na rashin da tsanani min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum a lokacin da zukatan wasu daga ciki yana dabda ya karkata ya bauɗe ya cika da shakku sun mata annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya aiki tubansu innahu bihim ra'ufur rahim lallai Allah subhanahu wa ta'ala jin kai ne kuma shi ne ga wadannan mutane sai wasu daga ciki sun yi rawa su ne waɗanda za a yi bayani a can sha masu da wannan muna iyasa ya mutanen nan za mu yi galaba a kansu kuwa ya mutanen nan mun yi irin shirin da suka yi an yanzu muna da matattalin da zamu suna shakku Allah subhanahu Ta'ala sai an shi toban su wata a cikin sunan na ibnu Khuzaima da kuma ainihin ibnu Jarir sun rawaito rahmatullahi alaihima daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu ga labarin da yake badawa farajna fi qaizin shadid mun fita wannan yaki na a cikin tsananin rana tsananin rana fa nazalna man sai muka sauka a wani gida in Umar yake bada labari radiyallahu an kamar yadda wani mai hikima ke ce mun fi gargadan nan ba daɗi gare shi ba ma'ana idan kana so ka ji labari wajen Umar radiyallahu an ka ce mishi ba ni labari ya aka kare lokacin ta buka shi bari Allah wannan magana dai ka tuna mai ita saboda gara dan yi ba daɗi gare shi ba don haka da muka samu wannan gida sai ce fama na fi ya asu sai tsananin kishin ya same mu kishin da mu taɓa jin shi ba a duniya Umar yake ba da wannan labari radiyallahu an me za mu yi ra'ayi hatta zananna anna riqabana satanqati min al-ard kai sai da muka yi tsammani riyoyin za su kire saboda kishi kishi ya kai inda ya kai sai da kowanne ya tsammanin wuya kan nan zai rabu daga ban jiki ya fara me zai faru yana cewa wa hatta inna rajula sai da ya kai mutum daga cikin mu cikin ayarin da suka fita layan haru ba'ira yakan yanka raƙuminsa fa yasiru sai ya matse tumbinsa fa ya sai ya sha abin da tumbin yake da ruwa ka san korashi yayi rashi domin shi raƙumi akan ce wai yana da wani rizabuwa a cikin ainihin cikinsa ya ke shan misali rabin misali sai ya tattari wani idan ya zama na wuri irin wannan yayi sai ya yi ƙoto ya fito da ruwan sai ya sake mai da shi to sai zamana mutum daga cikin mu zai tsire raƙuminsa abinda tumbin nan ya kunsa na tarin ruwa sai ya matse shi ya matse ya samu ya sha ya yi kama da irin tafiyan da mutane suke spain a kafa in ka shiga Nijar ka tsallaka mali ka shiga jazair wato algeria kenan sannan ka fada morocco mauritania sannan akwai boda tsakani da spain in kana jin irin yadda ake tafiyan babu kyau tafiya ce ake cikin sahara duk wanda ya taba zuwa niger ya san niger sahara ne tafiyar da muka yi Nijar wata tafiya da muka yi mun zaune ainihin cikin sahara muna zaune sai muka ga ƙananan kiyashi wai su kuma suna mannuwa ne da inuwan mu ko za su samu saukin tsananin rana dangin ƙwaro kiyashi ya ga inuwan mutum sai suka zo suka taru a inuwan dan maganan bishiya babu a'a shi yana mannuwa da inuwan mu ce samu ya tsahirta saboda tsananin musiba a wannan suke tafiya sannan ka sani wai tafiya fa ba a yin ta da rana sannan ba za ka ɗauki guziri ba saboda guzirin idan ka ɗauka a ƙarshe babu yadda za ka yi da shi tafi turai sai ka sa wanduna shida ko ko wanduna takwas riga takwas dama duk inda ta faɗi sha ne idan ka kwanta kai tubu-tubu da na sama sai ka yage shi kawai ka ya haka za a ta tafiya har sai wandon na bakwai ko na takwas in shi ne zai rage a jikinka don haka wannan rana ta sahara wannan rana ta sahara akan ku za ta ƙare idan gari ya waye sai ku samu ku tsayu a wuri guda sannan yanzu sai dare ya yi za a ci gaba da tafiya saboda akwai target wani gari ne wai ko taiman ko tama shi ake nema amma ba za a iya gane shi ba sai da daddare saboda shi kuma za a gane shi ne da fitulu to in kuka yadda kuka ci gaba tafiya da rana za ku iya misin target to in kuka bar wannan garin kuma to wata bala'i ko wani bala'i ya samu don haka gari na wayewa sai kuma a koma cikin ranan za a ta gararan ba ciki za a ta gararan ba wai za a turai ne to a cikin wannan yanayin magariba na yi sai kuma a sake daukan damara sannan ga kunamu ya ce mun sun kai girman hannu kunama ta kai girman hannu ba kuma inda kunama ke jin daɗin ɓoyewa irin sahara maganan bacci babu domin kunama instantly tana dallin ka zaka ce ku kuna to ina magana magani irin baƙaƙen kuna mun nan ne sannan tana dallin ka zata koma cikin yashi haka za ta tafiya na ce to ya magana ruwa ya ce wallahi malam abin da ya kawo wannan magana saboda maganan Umar radiyallahu an wato wiyan mu yayi kama da ya tsinke saboda tsananin kishi yace yakan kai gargarar da wasu daga cikin mu sukan yi fitsari su ca nace duk za a tura ce eh za a turai ya ce ya ce wannan magana da kake iya fitar da ita ya ce energy ce magana dan uwanka baka jin magana magana saboda musiba da tashin hankali Ya ce haka mutum zai faɗi ya mutu duk wanda ya kuskura ya collapse ma salama to Allah ya hada huskokin mu ai shi ne da ce mutane kace kace sun mutu saboda duk wanda ya tuntsara ya ce to yanzu ni na kawo boda ba zan iya ba yace wallahi malam sai dai ku yi ban kwana darasa don ba domin la yasalu hamimun hamima ba wanda zai iya tsina nama wani komai haka za ku bashi sannan ka bashi 30 minutes saboda bu iska ce haka ta sahara ba za ku iya gane ma inda ya mutu ba shikenan ya samu kabari iska ta rufe shi to haka ake wannan tafiya mu koma kan karatu Umar ya ce radiyallahu an sai mutum daga cikin mu ya yanka raƙuminsa ya matse tumbin ya sha saboda tsananin musibar kishi da ta same mu wa yaj'alu ma yabqa fi ala kabidi abinda kuma ya rage sai ya zo ya nade a tumbinsa ya samu ya sha zai matsa wannan ya yi guziri da shi wancan abu da ya rage sai ya zo ya sa faqala abubakar sai abubakar ya ce radiyallahu an ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allaha awwadaka fi du'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tarbiyyantar da kai wani al'amari shine na addu'a mun kai matsayin da ba mu da tsumi ba mu da dabara yanzu mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala dama aikin shi muka fito amma galibi in mun samu kanmu a irin wannan yanayi ya rasulullahi kana yi mana addu'a anya addu'an nan ko ba za ka yi mana ita ba don dabara ta riga ta wannan muke iya fahimta duk sanda musiba ta samu al'umma ba dabara za su koma suna yi ba su fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala za a samu mafita duk abin da ya gagara da addu'a ana iya kawo da shi koma ne in ka ɗauki yaƙoƙa da dama badru yaƙi na farko da aka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da yake na rawi yana cewa ya ɗaga hannunsa har sai da muka ga hasken hammatarsa abubakar ya zo ya ce da shi radiyallahu an irba ala nafsik hawwin ala nafsik ya rasulullah ka sauka ma kanka wanda ka kira ya ji ya ce ya abubakar banni bari in roƙi Allah waɗannan tsirarin mutane idan Allah subhanahu wa ta'ala bai taimake su ba aka murƙushe su a wannan yaƙi karo na farko ba wanda zai bauci Allah bayan haka a doron duniya sannan kaga nasara ta zo Allah ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah irin wurare in ka koma da dama sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace atuhibbu dhalik shin kana so ne in yi addu'a ya kai ababak ya ce e ya rasulallah qala na'am ya ce e eh, fa rafa'a yadai daga cikin mu'jizar annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai ya daga hannunsa falam yurji'ha bai sauke hannun ba hatta azallati sama sai ga girgije ya haɗu gaba ɗaya hadari hannun bai sauke shi ba sai da ainihin wato hadari ya hadu sun ba sai ainihin kafin kimtawa da bismillah sai ga ruwa kamar da bakin ƙarya fa mala'u ma ma'ahum sannan su ciccika abin da yake tattarar su sun mazahabna nan sannan muka tafi lam najidha jawazat al-askar mu je mu duba wai mu ga ina wannan ainihin hadarin da ya hadu muna ciccika ainihin koran mu da kwanuka da abubuwa kafin kiftawa da bismillah kuma shi shikenan wannan hadari ya kawo ya tafi wannan yana ɗaya daga cikin mu'ajizar annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ya faru a cikin siha da sunan akwai balaraban ƙauye da ya zo ya ce ya rasulallah ja'atil iyal wa halakatil amwal ya rasulallah dangi sun yi yunwa fari ya faɗo dukiyoyi sun yi kaza annabi yana kan mimbari ya daga hannunsa yayi addu'a Anas zai ce kaman kiftawa da bismillah radiyallahu an kafin ka ce me sai muna ganin ga hadari yana haduwa ba mu sauka ba sai da ruwa ya sauka ya mamaye ya ci gaba da sauka sai ga juma'a mai zuwa balaraban ya zo a guje annabi yana ce ya rasulullahi roƙi Allah ruwan yayi yawa su annabi ya murmushi dai addu'a ya ce ala zirabi wal akam Allah saukar da ruwan ya koma bayan gari kan duwatsu irin waɗannan suna nan da yawa na mu'ujizozin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu koma kan karatu ya tabbata hadisin da Abu Huraira ya rawaito ta hanyar Imam Muslim cikin sahihinsa radiyallahu an yana cewa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu huraira yace mun kasance tare da annabi alaihi salatu wasalam fi ghazwati tabuk a wannan yaki na tabuka fa asaba an-nasa majaa sai yunwa da kishi mai tsanani ya samu mutane a wannan yaki wa qalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law adinta lana ya rasulullah kai mana izini fananhar musoke nawadihana musoke raquman mu fa akalna wa dahanna musoke raquman mu mu ci sannan mu yi guziri da man kuma abinda muka samu na ruwa a cikin su mu sha suka zo suna neman izini kaga wannan kuma zai nuna mana tarbiyya da biyayya ba ba su yin abu gaban kansu duk abin da za su yi sai sun nemi confirmation izini wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana cikin wannan sai ainihin Umar sai ya zo wurin annabi alaihi salatu wasalam wa qala sai ce ya rasulullah idan in fa'alu qalla zahar idan ka baiwa kowa dama kace ya soke raƙuminsa a ce ya rasulallahi zai kai gaba za mu samu raƙuman da za mu hau ba za mu sake jefa kanmu cikin musiba bayan musiba yanzu muna fama da kishin ruwa muna fama da tsananin ainihin yunwa yanzu kowa ya zo yana tambayan ka akan ya soke raƙumarsa idan ka ba da dama ya rasu za mu jefa kanmu cikin tashin hankali domin tafiya kuma kaga akwai nisa wurin na mutanen nan akwai nisa ba za mu samu abin da za mu hau ba Malamin muna fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce walakin nad'uhum annabi abin nan sai Umar ya ce ya rasulullah ka kira su bi fadli azwadi azwadihim kowa duk abin da ya rage masa na guziri ya rasulullah abin da nake ga za a kowa ya kawo ma'ana soke raƙumma ba shi bane mafita gare mu yanzu ai a cikin mu ba za a rasa abin da kowa yake da shi na guzuri ba mai garin rogo ya kawo mai acca kake ya kawo mai tamba ya kawo mai alkam ya kawo kowa ka kira shi ya kawo abincin sana malamai kuna fahimta to mu saurara mu ji hikimar Umar radiyallahu an sai ce fadu Allah alaiha bil baraka idan kowa ya tara abin da zai tara na hatsi ya rasulullah sai kai addu'a Allah ya saukar da albarka a ciki la'alla Allah tayu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so mu da rahama an yaj'ala fi dhalika al baraka yana iya saukar da albarka a cikin wannan hatsi qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce na'am to kace kowa ya kawo nasa abincin ashe kenan a nan kuma muna iya fahimta a matsayinka na shugaba ba daidai ba ne ka ce ba za ka ɗauki shawarar mabiya ba saboda an cewa shawihun fil wa amruhum shura bainahum su waɗancan wasu daga ciki sun ce a bamu dama mu soke raƙumma Umar ce a ba shi bane mafita yanzu muna fama da yunwa ga kishin ruwa da ma raƙumman ba su kai mana ba mutum bakwai takwas tara suke hawa raƙumi guda ɗaya in sun ɗanyi wani zango sai su sauka wasu su hau to in aka ce a tsitsi da raƙuman nan ya rasulullah kana ga yanzu ba mun jefa kanmu bane cikin nisan tafiya a ƙaba amma abin da nake ga kace kowa ya kawo abinci annabi ce haka kake ga za a yi su sallah yace eh shike nace to kace kowa ya kawo sun maza abinaf annabi ce to a sa shimfiɗa a nan aka sanya shimfiɗa bayan an sanya fa sai aka shimfiɗa sun maza bi fadlil azwaj ce ya jama'a don mutumin da ya san cewa yana da ragowan wani abu na buziri ya zo ya sanya akan wannan shimfiɗa kuna fahimta malamai sai aka zo aka dinga tarawa faja'ala ar rajul yaji'u bi kaffi dhara sai wani zai zo da tafin hannu masara ce kawai tafin hannu sai ya sa wa yaji'u al-akhar bi kaffi tamra wani sai ya zo da tafin hannu na dabino sai ya sa wa yaji'u al-akhar bi kisra wani zai zo da duk abin da ya samu na balli ya zo ya ajiye sa hatta ijtama'a min zalika 'ala an-nut'i shay'un yasir sai da dan abinci dan kadan ya taru ba mai yawa ba akan wannan shimfiɗa da aka yi qala abu huraira abu huraira sai yace radiyallahu an fahazartuhu sai na yi kirdado fa idza huwa qadru rabdatil sai naga cewa duk abin da za a samu kaman dai zai kai kwatankwacin tumbin misali tinkiya ne ko kuma ainihin wato saniya Ɗan abin da za a samu na abinci mu kuma ga mu muna nan da yawa فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة annabi sai addu'a ya ɗaura hannunsa akan wannan abinci sun maƙala sai annabi ya ce alaihi salatu wasalam khudhu fi aw'iyatikum kowa ya zo ya ɗibi wannan abinci da ya kawo a cikin kwanan da ya kawo fa akhadhu fi aw'iyatihim sai kowa ya zo ya ɗiba duk mai ɗiba ya ɗiba abinci yana nan bai kare ba kuna fahimta hatta wallazi la ilaha illahu abu horera ya ce har dai in rantse maka da wanda ba wani sai shi subhanahu wa ta'ala ma baqiya fil askari wi'a'un illa mala'u wallahi ba wata ƙwarya ko salka ko kwano a cikin wannan dandazon ayarin fashe sai da aka cika shi da abinci muna fahimta irin wannan ya faru a yakin ahzab a lokacin da aka zo ana cikin wani irin yanayi ba yadda za a yi sai jabir bin abdullah radiyallahu anhuma ya je yace kai tuntuni muke nan da mutanen nan sun tsare mu mun tsare su ana ta ba ta kashi an rasa yadda za a yi kai bari in je ma annabi sallallahu dan ƙwarya ƙwaryan abinci in kawo masa ya ci saboda ni kowa ya galabaita amma ni ta tashi nake ba ta kowa ba jabir sai ya tafi gidansa radiyallahu an yaje yace ke ki daura abinci zan gayyato annabi sallam zai zo za a ci wannan abinci shikenan aka daura abinci kafin a kwashe sai ya zo ya sami annabi alaihi salatu sai ya rasulullah akwai wata dabara da muka yi ina ga ko zaka bi ni gida shi da shi annabi sai ce to jama'a jabir ya mana abinci kowa ya taso sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce bai taba shiga tashin hankali ba radiyallahu anhu wannan yini na mun zata ruga wurin mata ta ce ke kin ji abin da na ce ya rinta inna lillahi wa ya za a ga ga eh, na ce na ga ce in dai shi ya ce a zo in Allah ya da yau zaka ga mu'jiza za ta bayyana aka zo sai ya ce da matar ina abincin ta ce gashi ya ce ba ni makamfatin ya kamfata ya ɗaura ya addu'a ya ce zuba ma kowa ya ce in ji jabir wallahi zubawa muke yi zubawa muke yi sai da kowa ya samu cikin ayari abinci kamar ba taba shi ba to jabir din nan har wa yau radiyallahu an ya faru da mahaifinsa mahaifinsa ya rasu ya bar tsibin bashi ga kannansa mata guda tara ya ban masa su ya ce to ni dai ka gani ciwon nan ba zan tashi ba hasali in na tafi yakin nan ma ba zan dawo ba a wurin yaƙi ya kashe shi ga bashi ga komai ya zo ya gaya mana ce ya rasulallah babana ka ji bashin da ake bin sa sannan gashi na zo duka zangarni yadda binan ma da ake iya samu gashi an tara wallahi ba za ta biya ɗayan kaso uku na bashin ba annabi sallam ya zo ya taɓa hannunsa akai yayi addu'a ya roƙi Allah jabir ya ce to tunda naga annabi yayi yi abin da ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na san Allah ba zai tozarta ni ba Na ce ina masu bashi sai yace kira masu biyan ka bashi aka kira na dinga biyan kowa na dinga biyan kowa yace wallahi abin da ya saura ni da ina tunanin abin ba zai biya ba amma bayan annabi ya yi addu'a alaihi wa sallam abin da ya saura wallahi ya fi abin da muka biya irin wannan suna nan da yawa daga cikin mu'ajizozin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu koma kan hadisin muslim wanda abu huraira ya rawaito abu huraira ya ce radiyallahu an na rantse da wanda ba wani sai shi ba wani mutum da ke cikin mu'askar din nan cikin sojojin nan dakarun nan face sai da aka cika abin da za a cika bayan an cika wa akala alqawmu hatta shabi'u mutanen kowa ya ci sai da ya koshi wa fadlat fadla kai sai ma da aka samu ragowan abinci ma bayan an samu ragowan abinci fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ku saurara ashhadu an la ilaha illallah na shaida wallahi babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anni rasulullah ni dinnan manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce la yalqa Allah bihi ma abdun cikin ku nan ku da kuka ga irin wannan mu'jiza ta bayyana don mutumin da ya riƙe kalmomin nan guda biyu daga cikinku ba zai haɗu da Allah ba subhanahu wa ta'ala a yinin da zai haɗu da shi ghaira shakin fihima ba yana mai shakku a cikin waɗannan kalmomi ba illa fa yuhjabu an aljanna a ce kuma Allah zai haramta masa shiga aljanna a duk mutumin da ya rike kalmomin nan bai yi tantama ba daga cikin ku bai yi shakku ba wallahi Allah ya haramta masa shiga wuta Allah zai shigar da shi cikin gidan aljanna ashe kenan kaga wanda bai samu irin waɗannan kalmomi ba ba zai zama irin ka ba shi yasa muka ce duk wanda ba kai ba bai da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka na mu'jiza kai ma na karamci domin irin wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba wasu ɗaiɗaiku daga cikin sahabbai ga ala'ul hadran irin kwatankwacin irin wannan radiyallahu an ya faru da shi an zo ana tafiya an tafi cikin daji cikin sahara babu abin da za a yi sai ya roƙi Allah ya ce jama'a zan yi addu'a kowanne cikin ku ya ce amin ya yi addu'a ya ce Allah ka saukan mana da ruwa a cikin sahara ina ne kake tsammanin za ka samu ruwa ya ce sai muka tafi sai muka hangi ƙawalwainiya sai na ce Allah ka sanya wannan ƙawalwainiya da muke gani ruwa ne ana ko zuwa sai gashi ruwa ne suka sha suka yi guziri raƙuman su kowanne daga cikin dabbobin su ya sha an yi wannan aka tsallaka annabi ne tura su jihadi sallallahu alaihi wasallam makiyan da suke a za su je su same su sun iya ruwa masunta ne don haka kowannen su sai shige ruwa suka tsallaka suka koma gefen gaba ana kallon kallo sai ala'ul hadrami radiyallahu an yace jama'a zan yi addu'a abin da na faɗa kowannen ku ya faɗa ya naɗe kafan wandonsa ya yi addu'a ya taka ruwa ruwan nan bai nitsar da shi ba haka suka wuce yadda ka san kana tafiya a kan tudu haka suka tsallake ruwa irin wannan suna nan da yawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani yantaccen bawan annabi alaihi wasallam shi ma Allah ya bashi irin wannan mu'jiza ya zo wata rana zaki ya tara hanyar mutane ya ki bari a wuce sai ce zaki amincin Allah ya tabbata a gare ka ni ‘yantaccen bawan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina gama ka da girman Allah ka bar hanya mutane su wuce don Allah da ya yi ka zakin kawai sai kaɗa bindinsa sai kama hanyar bar hanya irin waɗannan suna nan da yawa shi yasa wani mutum ya ce maka wai annabi sallam iyazan billah ya cuci mutane ko wani mutum ya ce maka wai annabi sai ya shiga wuta sannan ya ce wai kai musulmi ne ina musuluncin ka yake muna fahimta an ce da ni lokaci yayi za mu dasa aya na insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fatan Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aran rai zuwa gobe za mu tashi a kan aya ta takwas, za a karshen da mu kissan mutane guda uku nan wato Ka'ab ibn Malik da Murara ibn Rabi' da kuma Hilal ibn Umayya za a karantar da mu irin abin da suka yi za a karantar da mu kuma irin tasko da suka shiga sannan a ƙarshe za mu ji irin gafarar da ta sauka daga wurin Allah subhanahu wa akwai tambayoyi da dama da suka zo wannan ya ce malam Allah ya kara maka basira da hikma na ji kana bayani akan lokutan da ake yin sallar nafila ko da na shiga masallaci a wannan lokacin ba zan yi nafila ta tahiyatul masjid ba to wannan ina jin ba ni ba ne na yi wannan bayani kan lokutan da ake nafila amma ba wai ba zan baka ansa ba ne amma malamin da ka ji ya yi bayani to ina ga shi ne ya fi cancanta da ka je ka same shi amma mu anan tun farkon azumi har yanzu ba mu yi magana akan nafila ba mala ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh may almighty allah reward you please malam i want you to pray for me i am a graduate of engineering and, uh, uh, and have been looking for employment jazakumullahu khairan uh, for a long time abin da yake cewa shi wannan ya yi makaranta ya gama ya karanci engineering kuma yana neman aiki a don haka yana neman taimako na addu'a daga 'yan uwa musulmi to da mu da shi dukka bukatunmu na alkhairi Allah ya biya ma kowa bukatarsa na alkhairi wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya tsare ka ya kiyaye ka tare da taimaka maka kuma al'ummar eh, eh, kuma al'umman taraba state suna jin daɗin karantarwanka don allah malam idan goron gayyata ya iso gare ka a taimaka mana wajen amsa kira muna mune naka daga jihar taraba to insha allahu babu matsala akwai dokoki da tsari da muke da shi na gayyata a ciki da wajen ainihin jiha in an tashi sai a nemi su malam adam su alhaji haruna su za su zauna sai in sha Allah a ga abin da ya dace idan gayyata din tayi wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya ya saka ma da gidan aljanna amin malam menene hukuncin birne musulmi a makabartar kiristoci bayan sun daina birne su a ciki malam idan ya dace akwai hadisi ne dangane da haka idan bai dace ba don Allah malam a ji hankalin mutane dangane da aikata hakan domin akwai wurin da makabartar musulmai ta ciko har an fara sa musulmai a bangaren kiristoci na gode to a halin da ake ciki yanzu da lokacin ana zaune lafiya ne wato kamar shekaru ana haɗe ya zama da ake wannan bayan yanzu jiha ta rabu an yi nan an yi nan ya zama da cewa haka ɗin ya zo ya faru to ba laifi ba ne wato ainihin abin ne musulmi a inda su suka bari saboda malamai sun yi bayani cewa idan makabarta ta shekara arba'in to ana iya recycling ma'ana ana iya sake birnin wani amma shekul islam nasiruddin albani rahimahullah ya ce za a tambayi masana kasa ne shin kuna ganin adadin da za a birnin wani ya kai ko bai kai ba to ko dai wancan za a yi wannan laifi saboda ya tabbata cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yub'athu an-nasu ala niyyatihim kowa za a tashe shi akan abin da ya mutu don haka ko tare aka sanya musulmi da wanda ba shi ba a cikin kabari to kowa tashi ce za ta fishe shi wannan tauhidin sa zai kwace sa wancan kuma shirkan don haka babu laifi a ciki wannan yace assalamu alaikum Allah ya ƙara ma malan albarka ga ƙur'anai guda takwas da atamfa sadaka muna so a saka yarinyar mu a addu'a tana karatun likita a ƙasar Uganda to muna fata Allah subhanahu wata'ala ya mata albarka ya kare ta sharrin mutanen zamani sannan kuma ya albarkaci abin da take karanta ya haɗa fuskokinta da na iyayenta cikin alkhairi da kuma albarka mai tambaya ta ƙarshe ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ga sadakan alkur'ani a yi ma mahaifina addu'a Allah ya gafarta mashi da sauran 'yan uwana musulmai kuma a yi ma ƙasanmu addu'a Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya da shugabanninmu kuma malam na gama makaranta ina roƙon malam ya yi min addu'a in samu aikin da zai amfane ni da musulmi gaba ɗaya a sha ruwa lafiya to da mu da kai yadda muke bayani bukatunmu na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya biya mana abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wani bawan Allah ya kawo sadakan Qur'ani shi ma yana neman addu'a ko na to yana neman addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bashi fahimta a cikin karatun da yake yi da sauran ɗalibai gaba ɗaya wani ya kawo sadakan ɗari biyar da qur'ani eh, na marayu da kuma abin nan sadakan alƙur'ani suna neman addu'a Allah ya biya mana bukatunmu gaba ɗaya abin da muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke Allah ka sanya mu cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna kowanne daga cikin mu bukatun sana da khairi Allah ka biya mana Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da abinda lafiyan za ta ci abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka ce mana waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abinda za su biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke kan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman haihuwa Allah ka ba su ƴaƴa na gari marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka taimaki shugaban ƙasar nan namu Allah ka ba shi lafiya Allah ka haskaka mishi hanya ka ganar da shi suwa ne ne masoyansa Allah ka ganar da shi suwa ne ne makiyansa mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka ɗaga wanda za su yi sa don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda yake neman ganin bayan mu Allah ka ya mutu a cikin al'amuransa ka sai da al'amuransa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allah ka san iyayen mu da gafara ka mu ta zo Allah ka sa mu da imani ya Allah yan kasuwa da su kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah ka sa albarka cikin kasuwancin su da yan kasuwa da manoma makiyaya Allah ka sa albarka cikin kasuwancin su Allah ka a addinin musulunci da musulmai ka kasance da kafirci da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك